كلا بل تكذبون بالدين lamarin ba kamar yadda kuke tunani bane ne ya ku masu ruɗuwa kawai dai kuna ƙaryatawa ne da ranar sakamako don haka ba kwa yin aiki don wannan ranar